يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka garin da ba. wanda yanzu da muke magana yammacin ranar talata ne wanda ya daidai da ashirin da biyar da watan Ramadan, hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da shida, wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan Mars, miladiya dubu biyu da ashirin da biyar. Kamar yadda muka saba haɗuwa don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma, jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha biyu cikin wannan sura mai albarka suratu ibrahim yau za mu tashi kan aya ta goma sha uku wa qala allazina kafaru da rusulihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوهى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ƙalan lazina kafaru kuma waɗanda suka kafirka suka ce lirusulihim wa manzanninsu suka ce da manzannin nasu lanukrijannakum min ardina wallahi sai mun fitar da ku daga mu sai mun fitar da ku daga garinmu aula ka na fi millatina ko kuma ku dawo cikin addinin fa auha ilaihi rabbuhum take sai ubangijin manzannin suka yi yayi wahayi ubangiji yayi wahayi zuwa ga manzannin la nuhlikanna zalimin lallai tabbas za mu hallaka waɗannan azzaliman wala na al arba. kuma za mu zaunar da ku cikin kasan mu faɗa muku kasa mu ba ku wuri ku wata ya a cikin ta min ba'dihim bayan mun halaka su zalika wannan kenan liman kafa maqami ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwata wa kafa wa'i sannan kuma ya ji tsoron narko na ubangiji Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki a nan wurin da ya ce wa qalan nabina kafaru ma'ana waɗannan kafiran suka ce in ba a manta ba jiya muna karanta tattaunawa da yake ta gudanuwa tsakanin annabawan Allah da manzanninsa da kuma waɗannan mutane waɗanda suka yi taurin kai suka ki amsa kiran Allah. To daga cikin maganganun mara daɗi da waɗannan mabiyan suke faɗa wa manzannin nasu shine la nukhrijannakum wallahi sai mun fitar da ku min arzina a garinmu. Allah la mu al-imam al-qurtubi yake ta wannan lamun lamun ne na rantsuwa ma'ana da suka ce la nukhrijannakum wallahi sai mun fitar da ku wallahi sai mun kore ku min arzina daga garin namu ai wallahi la nukhrijannakum wallahi sai mun fitar da ku a garin mu wai anan me laifin manzannin saboda sun kira su suka dai ta bauta da Allah dan haka hukuman da za su yi waɗannan manzannin to a kore su a gari su ba ɗan gari ba ne ka san haka al'amarin yake yau da zaran ka zo da da'awa na a kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai da bauta wani wanda bai yarda da wannan kiran ba to sai ya kirkiro cewa kai ba ɗan gari ba ne in ya rasa sai zo ce kakanninsa muna da tarihin tushensa shi dai ba ɗan nan ba ne to dama ba ma garin ba akwai ɗan duniya ne dama Wai ba bako ba kowa zuwa ya yi dukkanmu nan in ka ɗau shekara ɗari baya to dukkanmu babu wanda yake nan kowa bai zo ba ashe dukkanmu baki ne kenan to in za a rika lissafin wani ba ɗan gari ba to sai a ce kai kuma ɗan ina duk inda zaka kira dai a duniya ne za ce to kai ma dan lahira ne ka shi kanka ko koma asalin ka kenan to haka kawai wai to za kore ku a garin mu wai arbina kasan mu garin kenan ne ku ba garin ku ba wanda wannan ka kalmomin nan na fitowa a bakin wani to yana nuna ka mai shi kafir gumin jahili ne domin kasa ko gari ba mallakin wani bane wanda ya san hakikanin rayuwa da hakikanin ilimi ko da gwamna ne shi ko da ke ne shi baya tutiyin cewa gari gari shi don mai mulki ma yana ga mai mulki ne da al'umman da suke rayuwa a garin to lokacin da ka zo kake cewa wannan gari na ne shin in ba gidan ka da ka mallaka ba kana da iko da gidan koda na ka ne ba ka da shi a ce cewa ku a banza ke kuma wannan gyambo ne da yake damun al'umman mu da dama za ka samu bahaushe in ya ga wanda ba bahaushe ba zai ce to wannan kabila ne kenan garin nan da ya zo ba garin su bane garin ne za ka samu mutanen mu suna da shi kirji. wai kai ba yaren ba kenan ba fulatani ya ce kaso buraken bisisi wannan ya ce kaza har laraba suna da irin nasu to irin wannan ɗabi'a da za ka ji mutane suna yi to tsantsagwarin gahirci ne yanzu idan a nan garin sai ka fito kace garin dan ba garin ku ne na'am garin ku ne in za ka wannan da alfahari to shin in ba iya gidan ku kana da ta cewa kan wani gidan ba ka da shi me yiwa kai a gidan ku ma ta sadaka ce sadaka yalla to kaga kai ma kana karkashin na sadaka ne a baka me yiwa a gidan ku ɗakin kwanan ka babanka ne ya taimaka maka to duk inda mutum zai alfahari mu garinmu ne duk girman garin ko ƙanƙancin garin za ka samu shi na shi hekta nawa ne yake da shi a garin abin da ya taka na shi ya taka raya karya ba a shi a baki ne wani lokacin sai ka ga wanda ba ko kuma da ya zo garin ya fi ka asali dan ya mallaki filayen da kuma sun fi girman gidanka ya mallaki shagon da ya fi naka yo ana iya samun ɗan ne bai mallaki ko da ɗaki ɗaya ba dan inda ya mallaka haya ne ko wani ya taimaka mai yana zaman kyauta wanda ya zo ba ko bare sai ga yana da gidaje goma a gare to yanzu ana magana dan gare kan ba shine dan gare ba ko ba gane dan duniya yau da suke cewa dan gare dan wanda yake da nera ai to da dama mata suna ce maka na gari na gari kai baka gane dan gari yanzu an ce dan gari karka ce wa walidin wa ma walada ke a dan coƙaƙa ya kai a nan na girma kai ku ne ba ayan nan take nufi ba ayan malam ba wacce take nufi ɗan gari to me nera in kana da ki wanda kai ake juyawa ka san nera yau ko baka da ilimi yana jin kowane yare to shine kenan wai za mu kore ka a garin mu au da udunna ai hatta udu in ka mun rabu da kai ka zauna a garin nan to kun dawo ne fi na kun narke kun shiga cikin addinin kenan ko dai ku bar gari ko kuma ala dole mu dawo da ku ku bi cikin addinin kenan ku zaɓi ɗaya ko dai ku bi mu ku bi addinin mu ku zauna lafiya ko kuwa garin gaba ɗaya mu hana ku zama cikin ta dole sai kun bar mana cikin garin ai ta odo fi millati aw yukhrijuhum min ardihim waɗannan kafirin suna cewa manzannin ne ko je ku dawo cikin addinin mu ko kuma mu kore ku ku bar garin nan wa hadhihi siratullahi ta'ala fi rusulihi wa ibadihi sai al-imam al-qurtubi yake cewa to wannan shine tsarin Allah madaukakin sarki dangane da manzanninsa da kuma bayinsa duk inda aka zo a tsarin gwagwarmayan addini da da'awa sai ka ji irin wannan faɗi tashi yana gudanuwa tunda ka zo da irin wannan to billahi allazi sai mun kore ka billahi allazi sai mun yi kaza billahi da saboda su mutane gaskiyar ne ba sa so ba kai din ne ba ba a son ka da kaga waraka yana yi wa annabi wani maganin cewa ina ma lokacin da mutanen ka za su nemi fitar da kai ina wurin da na taimake ka taimako mai karfi annabi ya ce a wa mukurji yahu yanzu mutanen maka za su kore ni a waraka ya ce ba kai din ba duk wanda zai zo da irin abin da za ka zo da shi a gaba ɗin illa la'udiya sai ya haɗu da kiyayyar makiya da haka abin da za ka zo da shi ne zai haɗu da makiya ba kai ɗin ba ne yau baka ga Allah maɗaukacin sarki ya karɓa wa garin da'awan musulunci karɓuwa a Najeriya wani abu da ake a cikin Ramadanan nan abin birgewa. wani ɗan dirama ne ya kamata a sa mishi albarka a nan baban ne ne eh, wani ɗan diraman barkwanci na fin na hausa a nan ya yi abun kwarai muna addu'a Allah Allah ya ba bashi abun ya rabu da diraman kani din gaba daya wani jihadi yake ko ɗazu ina ganin wata budurwa ta musulunta saboda da kawai shi da'awa bayyana ga dangadan malam da rawa ne a cikin library ga shi akwai ilimi bawan Allah ya bankaɗo Bible yana ciro inda ake da contradicting a cikin Bible inda Bible yake karo da juna ko ɗarna yana karanta wani shafi ga shi sai ya buɗo na turanci da na hausa annabi sai yana ni ba ɗan Allah ba ni ba Allah ba ni ba ɗan Maryam ba ni a ni ba mahaifiyata ba Allah ba ce mahaifina ba Allah ba ni ba Allah ya kawo abu, ya kawo kaza ya kawo kaza sai ga arna wasu su ya tashi wasu na musulunta fastoci gaba ɗaya ba bacci kwanan nan rejoinder yake da wani fastocin farko faston in ya watso shi ma sai wayo ya taso kawai sai ce to ga rejoinder to that fasto ga mai da martani zuwa gare ka in ya ce sai shi ma ya ce to kaga wato malamai ka ci gaba da tafsiri kar a mai da hankali kan rashi ga malam baban cinan zai gama mu wallahi da'awa mai kyau malam yake yi yana warware kabiyar musulunci sai bayan ɗaya da ilimi na addinin musulunci comparative religion da ake cewa ɗan nan to wannan ya ci a sa mai albarka kuma Allah ya bashi gwaggwaban jari da sana'an da ya bar fim din wannan aikin da yake ana ta musulunta yana harkisa arnan to wannan ya fi dirhama eh, in Allah da sai ga wannan sai Allah mai albarka dalilin wannan wallahi sai ya samu rahaman Allah abubuwa na alheri yake yi to kaga yanzu da kowa da musulmi da kiristoci ana yabon babanci ne saboda yana bada nishaɗi mai yiwa ma arnan sun fiye gwanci sun dauka nasu na saboda yana fita da harshe irin nasu sai ga yau ya zo da abin da baya so ya ka hau kana da arnan suna zagin babanci ne kuma a ce ba babanci ne dun da ake wamba ya barkwancin shi yanzu da ya faɗi gaskiya ba shi ma ya to shi ma an kulla mai ga to mu dai muna mai addu'a Allah ya tsare to irin wannan kenan tsarin Allah ne duk manzo da ya zo da gaskiya sai ya haɗu da irin wannan ai ko annabi Ibrahim sai da ya haɗu da irin wannan annabi Musa ya haɗu da irin wannan annabi Musa ba sai da ya gudu ya bar Madiyana ba ya je garin Madiyana kai a babu babu dai kaga ya kai shekara wajen goma a Madiyana tunda aure ma da aka ba shi sadakin kiwo sai da na shekara takwas zuwa goma to kaga sai an kori mutum annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabin karshe ina aka haife shi makka ina ya kare rayuwarsa madina in dai ka zo da ada'awan gaskiya irin na manzanni sai ka haɗu da makiya da ta yake ba ka ganin faɗin Allah da ya ce wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalilan sai ta sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina sun nemi sun kiri su ga sun kore ka daga ƙasa su fitar da kai su watsar da kai ka bar inda suke gaba ɗaya sai Allah ce dama haka tarin Allah yake in dai wanda ya zo da kira daga Allah da manzonsa to sai ya haɗu da jarabawa ire-iren waɗannan da ka suke cewa aulata udunna ko kuma an ka mun kyale ka ka ci gaba da zama to ka dawo ne fi na cikin addini ka kamar da Allah ke cewa lan tarba an kal yahud wala nasara hatta tattabi a millatu wato duk wanda ba addinin musulunci yake bi ba shi yana kulla maka gaba in ba addinin shi zaka bi to hayaniya kake bi shi yasa kiristocin Najeriya da Yahudawan Najeriya kai da ma na duniya duk inda suke rayuwa da musulmi to su sake gode wa Allah musulmi yana iya zama da wanda ba baya bin addinin musulunci ko da shekara nawa ne shi fa musulmi ba shi da matsala da kai na ya yake ka koyi taba ka sai in kai ka taba shi ka taba shi ma ka taba shi ya bar addini to anan ne za ka fushe shi amma ba ruwan shi da kai yanzu a musulunci ɗaukan makami da zuwa a yi babban abu ne amma a zauna lafiya ana karantarwa da da'awa ita ce jihadi kuma mafi kololuwa in ba a karɓa ba da sauran ƙabiya da sauran kasan na ake zuwa babin jihadi da yaki amma in ba ka ba a zauna na salin alin ana da'awa a haka ko ya fi mana komai daɗi domin ana turawa a haka suna ta musulunta mu ta buga mu da su mu yi bidat su faɗa mu faɗa su faɗa mu faɗa kowa iliminsa da iya bayaninsa da iya hujjansa ya kwace shi to faɗa su ja mu faɗa mu ja mu gawa za a ji kaga kullum da muke yi to mu wannan a zauna lafiya ta yi mana yasa sa ta'addancin boko na suka ji ba masu kaza kaza ba mu saboda mai suna rikita abu a bari haka a da'awan su fahimci gaskiyan akan ilimi su dawo gare ta ya sa kan sai ka tamfara su da makami din nan da ka yake cewa aula ta qudun na fi minnatina ila dinina har ko kuma sai kun dawo addinin mu shine fa awha ilaihim rabbuhum la nuhlikanna zalimin take sai Allah madaukakin sarki musu wahayi wa manzanni tabbas za mu halaka waɗannan alzalima tunda su al'amarin su ya kai bayan ba su ji wa'azin ba bare su yi aiki da ita al'amarin su ya kai ga yanzu manzannin ma a kore su bar garin kenan har wuyan su ya isa yanka kenan su ne masu gari wa tsanu yan kasa manzannin ko ku bar garin nan ko ku shiga addinin mu kenan ko a rado ya ku shigo addinin mu kenan in ba za ku zo ku bar mana garin mu za ku nuna sunan yan ƙasa da Allah ta to bari a nuna muku ƙasan na Allah ne ba nasu ba. ta ki Allah wa manzanni wa ya ku kwantar da hankalin ku la na zalimin waɗannan azzaliman wallahi sai mun halaka su a ce ina babban azzalimi kenan shine wanda yake hana addinin Allah shi bai addinin ba kuma ya hana masu yin addinin addini tunda wani wurin kaji Allah yana cewa man azlam mimman mana'a masajidan lahi an yi karfi hasmuhu wa sa'atu kharabiha a duniya kaf malamai suna cewa wa man azlam ay la azlam kaf duniya babu azzalimi sama da wanda zai hana masallaci ɗakin Allah a ambaci Allah ayi wa'azi ya ce ba za a yi ba Allah ya ce duk duniya ba azzalimi sai wannan to irin waɗannan azzalimai wanda za su hana addinin Allah shan rawan gaban hantsi to a duniya ba a zalimin sama da irin waɗannan yasa idan ana magana zaluncin azzalimai to zaluncin yana za mafi kololuwa ne idan sun hana a yi addini amma duk zaluncin da za a yi in dai za a bar addini to da sauki amma zalunci kai a ce sallah ba za a yi ba ibada ba za a yi ba kaza an hana masallaci ma ba a so a rubuce su to kaga wannan zalunci ya kai zalunci kenan irin abinda Mustafa Kamal a ya yi. kowa san irin zaluncin Mustafa Kamal a da ya samu ƙasan Turkiya wanda yake mulkan ƙasan musulmi ne Mustafa Kamal yana su a ce arme ne da rigar musulunci ya iya biyayya wa ubangidan haka har ubangidan ya zo mutuwa ya amince da shi a ba Mustapha kamar mulkin ƙasa yana karban ƙasan ba a yi sati ba sai da ya zama magudanan ruwa na Turkiya jinanan musulmi ne yake yawo a ciki gida gida ake bin musulmi ana yankan su kaga azzalimi kenan wato shi a yadda ya tsani musuluncin musulmi ma an gan shi aka ce shi jinin shi ya halatta to kaga aka samu wannan zalunci yi muni shi yasa da suka yi yunkurin sai sun kori annabawan nan da manzanni in ba ka ba annabawan su bi addinin su take Allah yau manzannin wahayin kwantar da hankali ta rabu da su halikanna zalimi wallahi sai mun hallaka waɗannan azzaliman wala nuskinanna kumul arwa ku manzanni da waɗanda suka yi imani da ku ku za mu zaunar da ku cikin ƙasar min ba'dihim bayan mun halaka waɗancan azzaliman suna so su nuna muku gari nasu ne za mu ɗauke su mu halaka su mu kashe su sai mu mallaka muku garin sai yadda kuke so da garin garin ya zama na ne kenan to dama haka tsarin Allah kuma yake duk inda kaga mabarnaci dan ta'adda wanda zai fitini mu'minai innal ladina qatalul mu'minina wal mu'minati duk wanda zai fitini mu'minai Allah baya barin shaidadi watan wata rana sai Allah ya gama da shi gaba daya Allah zai watsar da al'amarin shi to dan Allah watsar da al'amarin sa ce to wa ga kuma waye zai kwace ka Allah zai tafai da al'amarin sa ya watsar da shi garin ya gagara zama a cikin da haka ake Allah ke al'amari in ka ga ka an zo an watsar to ka bincika me yiwa dama ƙarya ne gaba ɗaya a ciki to Allah baya barin ƙarya ya dawwama duk inda ƙarya yake duk inda ya fure sai ya bushe bal naqzifu bil haqqi ala al batili fa maguhu fa idza huwa zahid to duk inda ƙarya yake baya wanzuwa gaskiya shi yake zuwa ya halinsa naka yake cewa wala na al-ardh min ba'dihim kuma da sannu za mu zaunar da su a wannan ƙasa bayan mun halaka waɗancan zalika liman khafa maqami wannan ga waɗanda suka ji tsoron tsayuwa ta maqami shine ƙiyami alaihi wanda suke da tsoron tsayuwan Allah a kan ƙasa don kafir ya ma barazanan zai kore ka sai kuma ba wanda ka ji tsoro sai Allah ka ce yi ai ƙasan na Allah ne da Allah kaɗai ka dogara da shi to da ikon Allah Allah zai gama maka wannan da ya zama maka matsala da shi yasa ake so mutane komai su ji tsoron Allah a kai yanzu yankin Zamfara Gusau Katsina suna fama da matsaloli na kidnapping a ko da yaushe amma ba komai nasara zai zo hannunsu insha Allah ai ta'addanci ne ka zo ka kori mutum a garin ka zo ka kori mutum kai a garin ki saboda ta'addanci to Allah ba zai barka kai din ka dawwama Allah sai ya ga bayan ka. da ka yake cewa kamar da wani wuri Allah yake cewa a faman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat kaga mai Allah nuna duk al'amuran duniya gaba ɗaya duniyan da abin da ke cikin ta gaba ɗaya suna karkashin mulkin Allah ne al-imam al-aqash yace zalika liman kafa maqami ay azabi duk wanda ya ji tsoron azaba duk wannan ma'anan aya ta dauka wa kafa wa'id sannan kuma ji tsoron narko na shine alkur'ani. alqur'ani wa zawajiru alqur'ani da ababen da alqur'ani yake tsawatarwa a kai to ka ji tsoron tsawatarwan qur'ani duk abinda ka ji alqur'ani ya haka cewa duk wanda ya kaza akwai wuta wanda ya za akwai azaba kaza to ka ji tsoron irin wannan narko da wannan azaba Allah ke ce wastafahu wa qaba kullu jabbar واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه يتجرؤه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ Allah maɗaukakin sarki ya fi gaba da ba mu bayanin cewa wattaftahu shine wattansaru ma'ana waɗannan manzanni da waɗannan annabawa suka nemi buɗi daga Allah ma'ana suka nemi nasara Allah ya kawo musu ɗauki Allah ya kawo musu taimako A kan waɗannan maƙiya da suke neman ganin bayan wa khaba kullu dabbari duk wani jabberi dan taurin kai fitinan ne sai da ya tabe alidin wanda yake mai busasshen zuciya min wara'ihi bayan wannan wahala da azaba da aka ɗanɗana musu a duniya jahannamu bayan nan ma akwai wutan jahannama na jiran su a kiyama wa yutsa min ma'in sannan kuma za a zo a riƙa shayar da su min ma'in daga wani nau'in ruwa sabidin wanda ruwa ne wanda yake tafafashe ya tajarra'uhu yana haɗiyan wannan ruwan wala ya kadu yusihu ba zai iya haɗiyan wannan ruwan ba a tafashe ne yana sha yana sha ya iya haɗiya mana ya samu jiƙewan makokoro sai ga makokoron baya jikewa wa ya atihil mautu mutuwa kuma yana ta kamai farmaki yana zuwa masa min kulli makarin ta kowane wuri wa ma huwa bi mayyitin amma ko ba mai mutuwa bane shi dan an ga an yanka mutuwa ra mutuwa tana ta kafar maki kaga in ya mutu zai ce ma zai dan huta baya jin komai mutuwan yana sa kai an ba zai yazo ba shi ma an yanka shi ba shi da rai da ka ba mutuwa wa min wara'ihi bayan duk wannan kuma azabun ghalizun ga wani azaba mai kauri kuma yana nan yana fiye da Allah da yake cewa wastaftahu ay wastansaru annabawan nan da manzannin nan Allah madaukakin sarki ya ba su izini ku yi addu'a ku nemi Allah Allah ka muku nasara ke kenan wannan ya nuna idan waɗansu al'umma suka dame ku da fitina da ta'addanci ya halatta ku yi addu'a akan ku nuna ku kai koka wurin Allah Allah ka muku ɗauki ya gama da kidnapping boko haram dan fashi da makami duk irin ire-iren waɗannan da suke addaban al'umma ya halatta a yi addu'a a nemi ɗaukin Allah a kansu a zo da hajji a riƙa sawa cikin al'umuti, Allahumma alaika bi boko haram ya halatta Allahumma alaika bi kidnappers da yaran da suka fi ji a gaya wa Allah saboda sun addabi al'umma ya halatta da haka Allah ya izini ma waɗannan manzanni ku yi addu'a Allah ya halarta muku waɗannan azzalumai da suka addabe ku kamar yadda ya zo cikin wani hadisi annabi yake cewa kana yastafihu bi sa'alikil muhajirin kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan al'amari ya muni ‘yan ta'adda suka addabi al'umma annabi sai ya tattaro muhajirai talakawa annabi ya ce ku zo mu nemi addu'a mu roki Allah sai da sun fara addu'a talakawa suna amin saboda an sha wahala sai ga Allah madaukakin sarki ya amsa kira ibnu zaid yake cewa istaftahat al-umam bid-du'a kama qalat quraish allahumma in kana huwa in kana hadha huwa al min indika waɗannan azzaliman ko su ne suka fara sa wa al'umman muminai ku nemi addu'an Allah akan mai zama da mu dan suka fara ta Allahumma in kana in kana hadha huwa al Allah idan wannan abu da ake kiran mu gaskiya ne fa amdir alaina hijaratan min as-sama amana farau kwata daga sama amana ruwan duwatsu daga sama kaga sun ka fara kira wa kan ruwa kenan da ka yake cewa Abdullahi dan Abbas yake cewa qila aka ce qala rasul man zan Allah yake innahum kazzabuni faftah baini wa bainahum fatahan wato manzo ne sai ga ya daga hannu ya Allah mutanen nan duk kiran da nayi fa sun karyata ni ya Allah ka ba da nasara tsakanin ni da su in samu galaba akan su su gane akan karya su in ba haka ba waɗanda suka yi imani da ni za su iya biye musu su ɗauka cewa waɗancan kafiran su ne akan gaskiya al'ummun kuma suka ce in kana haula isadiqina fa azzimna Allah waɗannan manzannin da suke kiran mu bi su in abin da suke kai in gaskiya ne Allah ka kashe mu manzo kaga rashin wayo ke to an kace ka sai ka bi gaskiyan aina kaga ba inda zaka bi gaskiyan kenan da ka yake cewa ya itina bi azabin lahi in kunta min as-sadiqin kamar yadda cikin suratul ankabut ya rabbun fata ya itina bi ma iduna. in kunta min al-mursalin in kana cikin manzanni ka saukar da abin da aka yi mana alkawari din akai mana duk da suka yi ta wannan abu da aka wacce manzanni da annaba su yi ta addu'an neman nasara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka karanta littattafan siya a yakin uhud da yakin badar kamar uhud da wuta ta yi wuta da yakin ahzab annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga na ya daga hannu yana addu'a ta sake Allah karbi addu'a sai aka samu yayewa sai aka samu hadisai da suka zo da akarai da suka zo daga sahabbai da tabi'ai cewa ranar laraba tsakanin azahar da la'asar dama ne na amsan addu'a gobe laraba ai to daga azahar zuwa lokacin la'asar duk addu'an da kai da ikon Allah Allah yana karba wannan a ramadana ko ba a ramadana ba duk ranar laraba haka ne. aka samu hadisai wanda ta akwai wasu kuma a cikin littafin al'adabul mufrad na al'imamin bukhari cewa sau da dama annabi yakan ware ranar laraba tsakanin azahar da la'asar in akwai bukata babba sai ɗaga hannu sai roki Allah sai ga Allah amsa addu'an in nasara ne a samu nasara in galaba ne a samu galaba zaka ranar laraba tsakanin azahar da la'asar dama ne na yin addu'o'i kada mutum wasa da irin wannan dama da ka manzannin sun yi waɗannan addu'o'i wa ba sai ga su kuwa ya tabi kullu jabbari duk wani jabberi shine almutakabbir wanda yake bin gaskiya ai shine original mai girman kai to duk wani mai girman kai allazi la yara li ahadin alayhi haqqan wanda shi baya ganin fa cewa ma wani yana da haƙƙi a kansa duk wanda yake da haƙƙi a kanka idan ka ki ba shi haƙƙin kaga ka zama mai girman kai ba ka ganin cancantan haƙƙinsa a kanka wanda haƙƙinsa yake kansa kansa mafi girma shine Allah madaukakin sarki Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen yana da littafi dan karamin haka huququl da'at ilaiha shari'atul islamiyya wasu haƙƙoƙi da shari'an musulunci take bukata a kanka haƙƙi na farko da Uthaymeen ya fara kawo shine haƙƙin Allah madaukakin sarki duk wani haƙƙin da zaka sauke ko guda nawa ne a banza ne in baka fara sauke haƙƙin Allah a karon farko ba haƙƙin Allah shine kan gaba to waɗannan iya taurin kansu sun kai ga ba sa ganin ma Allah yana da haƙƙi a kansu na cewa su kaɗe ta shi da bauta da waɗannan manzannin Allah su a wurin waɗannan an zo ana ba musu lokaci to kaga iya taurin kai kenan da ka yace wa qaba ai ko sai gashi ya tafi kullu dabbari duk wani mai taurin kai al'anidu shine al-mu'anidu lil wanda yake da taurin kan shi ba zai bi gaskiya ba sai ga shi Allah ya tabar da shi an nuna mai bayansa din da kaji mai taurin kai ai gane yake kaf duniya ba wanda ya isa da shi to sai Allah sai ya zo ya nuna mishi to ga mulkin Allah a kansa duk inda dabberi yake duk wanda ya kai ya kawo a taurin kai cikin sauki Allah yake tankwara shi kowa gane a ah, dama wani ashe suka baki yake a banza sai ya gano ashe shi din nan banza ne to haka Allah madaukakin sarki yake rubuta duk inda ka samu wani dabbere shi ya sa za ka ja wani ake kira walidu bin yazid bin Abdulmalik Walidu bin yazid bin Abdulmalik yana cikin muluk na daular umawiyya tafa'ala yawan fil ya yi wani arafi ne wata rana dangane da alkur'ani zai gwada kanshi da alkur'ani da aka zo aka karanta mishi wastaftahu wa khaba kullu dabbarin anidin wannan aya manzanni da annaba suka yi addu'a Allah ka kawo mana nasara taki Allah saukar da nasara waɗannan masu taurin kai da bushewar ido da girman kai sai ga sun sun an yi busu busu da su da aka karanto mai ayin sai ya ɗauki ƙur'ani ya ɗau wannan shafi da wannan ayan ya faffarke ta yayya da zubar da ita ya yi wannan wasan a tuwa idu kunna dabbarin anidi fa hal ana zaka dabbarun anidi idza ma ji'ta rabbaka yawma hashrin fa qul ya rabbi mazzaqani alwalid yace a cewa idu kunna dabbarin anidi ke qur'ani kai qur'ani ni kake min wani jan kunne ni kake min wani talala ni kake min wani wa'adin wai wani narko wai kulla dabbarin anidin qur'ani kana ce min duk wani mai taurin kai me ke kasashen zuciya sai da ya taɓe fa ha ana za ka dabbarin anidin ko ni din ne ni ne dabbarin anidin na suka in girman kai ne duk duniya na ta kowa bushewa da taurin ido na fitowa ba kana ta ba ya kaba ya tabe ba to ni na yayyauke ni ni ne dabbarin anidu a nuna min tabe wanda yi. kuma ba mai tabar da ni fa zan tabe kaji an yi ɗan iskan masu mulki ba a da sai sa yau kana da duk wasu sahaba duk da wani kai ya kare a baya kamar da muke faɗa ran yan taurin san sun kare a baya yake idza ma ji ita rabbaka yawma hashr idan ka je wurin ubangijin ka ranar kiyama kai qur'ani ga na yage ka in an yi kiyama qur'ani motsa je gaban ubangijin ka gaban Allah ka kace da shi ka kulka ce ya rabbi ya ubangiji mazzaqanil walidi walidi ya yage ni yace ka kai kara na wurin Allah ka ce walidi ya yaga ka duba falam bus illa ayyam haba ina za a tabbatar maka wa kaban ne ai yana yin wannan abin bai zauna da cewa ba hatta kutila sharra qatlatin sai ga an mai kisa kisa mafi muni aka yi mishi wato ya dana gabberi ne wasu suliba ra'suhu ala qatlihi da aka mai mummunan kisan kai sai aka yanko kan yankan rago aka zo aka rataye shi akan benen gidan shi kowa ya hangowa sannan kuma sun ma'ala suwar baladihi da ya ɗan daɗe a kan ganin shi aka sai kai ba a gani aka zo da shi bakin garin aka ajiye wani ƙaton kututturen itace sai aka ya kan a kai duk inda ka zo shiga to kan shi ne warkon su garin ga wasa kullu jabbarin anidin to duk ta wurin kan mutum ya yi amma dai ya san inda za a yi ba a yi wa Allah haka jabbari ina abdul jabbaru wa ma abdul jabbaru yankin bi ba'idina shi ma ba ba nesa ba ne wani irin jabberanci ne bai nuna ba iya taurin kai iya barna ya nuna koran nan yana da wani gutsararren bidiyon shi wato tun yana matashi fitinan ne yana matashi yana irin waɗannan masu yana nuna cewa eh mu din ilimin hadisi ne shekaru goma sha bakwai ina karantar da hadisi tsohon kasan ne dan ba za ka gane shi ba ma yana yon yon haka shekaru bakwai ina karantar da hadisi ya ci in za a ba da profeso ni uban profeso ne domin digiri shekara hudu ne master shekara biyu phd ba shi uku dai duka shekara tara ne ce ɗora musu na goma na za phd shekara nawa za ka za ka zan profeso kana lecturer sai ka ga ni uban profeso shi ina karantar da hadisi riyadu salihin bukhari muslim in naga jaran su in sauke sai nan ba daidai bane in gyara har da jara da ta hakiki ina yi hmm. sabbiri kenan taurin kai da ka su bukhari sun gurɓata abu muna gyara ne muna tace duk batanci da yake wa hannun wani irin jabberanci ne abdul jabbar kenan wani ma sai da aka fara miliya kan ma abdul jabbar amma duk wanda yake bibiyan abin da bar tun da kan da ne ya rika barna ya rika barna ya rika barna ya fitini ahli sunna a Kano malam Ja'far shine yake iya tunkarin shi a fuka da sauransu ya fitini su malam Ja'far ya zo ya fara bin malam Ja'far sai ya kace malam Ja'far malam Ja'far ya taba zuwa gidansu dan malam Ja'far yana da alaƙa da zumunci tsakaninsa da karibu yayan abdul-jabbar abdul-jabbar ya to da makamin su ya siya kace malam jafar ya gama jirgiyan shi shi kenan malam jafar ɗin ya tafi yanzu ba sa'annin abdul-jabbar mu kai da abdul-jabbar yara ƙanana aka fashe da shi duk waɗanda suka yi mukabala da shi kar ka ɗauki shi wannan malam abdulhamid hayaki fit da na ƙogo shine karami sauran da karatu duk abdul-jabbar da ya girme amma duka aka buga ka gani gaba ɗaya sai ga sunan ba nan ya zo da littattafai gaba ɗaya amma ba a iya ba, a ce buɗo na minti goma ta yi kaɗan wai malam buɗe littafi ko na wani tsuntsu ai ko ta yi kaɗan ka buɗe mana ka fara karantowa in yi so sai ce to lokacin yayi an san dai ka fara kuma kana karanta za ta a bashi ya karasa amma ga littattafai ina in wannan minti goma ya yi kaɗan mukabalan shi da hoto da kuma fa a gidan abu gaban aka yi a cikin library a cikin gidan shi ga littattafan wancan kofin ne ba minti goma ba awa goma ma ka kai amma ya gagara ɗaukar littafi ya buɗe saboda kawai ka san ne ya gama cin mutuncin annabi da iyalan gidan annabi yana ganin ya ci banza yau shekara nawa yana ina yana garkame wannan ma dan ana mulkin demokuraɗiyya amma da mulkin musulunci da tuni an yi layya da shi a filin iri ne za a yanke wuyan shi haka wanda ya zo da akidan jahamiya aka yi shi wanda ya zo da akidan jahamiya yanka wuyan shi aka yi salaf a salaf ba a wasa da akida ai kana iskanci kawai tuni za a tunkuce ka dan iska ka tafi lahira shine abin da wannan malamin ya rubuta littafi akai sa'ad ibn yusuf abu aziz mai littafi da zai wani haular rasul ya yi wani littafi akan albidayatu sun fi nihayat khawarij al a ciki yake cewa waɗanda suke zuwa da wasu munanan aƙidu na kafirci yake mafi sauƙi suna kulle su a gidan yari ɗaurin rai da rai in ba ka ba kashe su al'ummar musulmi su huta kawai sai sai ga irin su waɗannan sun mutu har walima ake na murna al'umma sun huta ba a jimami irin mutanen nan saboda fitsararru rune mutuwansu ya fi rayuwarsu alkhairi to wanda ya zo da aƙidan jahaliya da ya zo da aƙidar mu'tazila kai domin shi wanda ya ɗauko abun daban wane ne tushen abun shi kuma daban da haka da ya zo da aƙidan an zaunar da shi gaban sarakuna ya gyara kaza ina sai shi kenan sarki kawai sa ka ɗaure shi sai ranar layya ai ana rako imam da ragon layyan shi yake ku rako da ɗan iskan malamin nan ka rako shi da shi aka ɗaure shi a can na gama sallah imin ya yi hudu ba ta to jama'a hudu ba ta kare kuna jira in yanka ku je ku yi suka ce eh sai ce to ni ga rabon layyan nawa ga kan ya nuno zindiki to ku je kwanta da ka kwanta da shi sa wuka yanke shege ya ce to kowa zai yanka layyan shi mun yanka na mu haka ake shi yasa kaga in kana karanta tarihin salafin salih magabata na kwarai ina kana zuwa da barna ko za da tuni barnan ba zai je ko ina ba amma yanzu ba an samu gara ba bane ai wani tantirin wai dan anti yana da'awan Allah kuma har sarki yanzu wallahi an kore shi shekara uku ba ka iya korin shi saboda mulkin demokuraɗiyya in ka kore shi ma yana da freedom of religion zai iya kaiwa kotu wai yanzu a Najeriya akwai mai da'awan Allah kuma ya kwanta bacci ya zauna nan saboda tsarin mulki ya ba shi freedom of religion ya yi addinin da ya ga dama kuma shi kenan haka ake rayuwa a zauna lafiya a zamanin magabata ina ba za a bar wannan iskanci ya tafi ba tuni za a magance tsiya sai ta ka rika karanta tarihin duwai za ka san tarihin duniya ka karanta tarihin daula abbasiyya daula Umariyya. inda aka fara samun shirgi ya har yau ba a warke ba shine daula usmaniyya babu daular da aka samu Karkatarka, da hayaniya da ban kamar daula usmaniyya daula Usmaniya ba daula Usmaniya na Najeriya ba ba har wani ya ce to da dan kodiyo kuma kai ba shi ba daula Usmaniya na ma ba a san shi a duniya ba daula Usmaniya Usman Empire littafi mujalladi guda babba Dr. Muhammad Aliyu Sallabi ya rubuta a kai. a cikin yanzu Muhammadu Fatihu suka bayyana mai salatul fati din nan daula ne ta daura duk wani iskanci gindi da sauransu tun daga nan al'amura suka yi tafe kowa zai zo ya zo da bankauren shi da ya ga dama kuma shi kenan sai ya samu karbuwa Za ka sai ga a Najeriya kowa sai je bankado a gidan shi shi ma to daga daula Usmaniya in can daula Usman Empire amma mu daular mu na Usmaniya na Shehu Usmanu dan Kodiyo ai tsarkakaccen daula ce daular dan Kodiyo namu idan daular nan ta sake dawa al'umman Najeriya ai mun warware ai don haka yake cewa Wakaba ya taɗe kullu dabbari shi wani gaskiyar mai girman kai anibi mai busasshen zuciya min wara'ihi bayan nan ma kenan bayan taɓewar duniya aka yi duku-duku da su aka halaka su a garin jahannamu to jahannama ma na jiran su ranar kiyama yasa kar ka zama jabberi batacce mai batar da mutane ka yi kokari ka zama jagoran shirya ba jagoran batar da mutane ba wa yi min ma'in sannan kuma za a rika shayar da su daga wani ruwa min ma'in daga wani ruwa sai ce sadidin ruwa ne wanda yake tafasasshen ruwa ka san dai in kishi ruwa ya kishi ruwa ruwan zafi baya dauke ta ruwan sanyi ne yake dauke ta kana sha sai ka zufan ma yana raguwa amma ruwan zafi kana sha yana ƙara maka kishi ne saboda madadin ya tsaya yanzu yana sake busar da wurin ne to amma in ya zama ruwan sanyi mai yasa ana jin ruwa kawai za ga ruwan sanyin kake nema kana kwankwada sai ka ji shi nan, kishin da kai sha na yini gudan sai ka ji ya tafi saboda ni'ima ne to a jahannama ruwan zafi shine abun ukuban duk ruwan da suka nema ruwan zafi ne za a ba su shi ma ya sa kaga ruwan sanyi zama ni'ima ne shine Allah jikan Sheikh Muhammadu bin Usman ba dan ya rasu ba wani ban shi da yake yi bara ita likitoci suna ta raba mutane da ruwan sanyi an zo buɗe baki kai buɗe baki da ruwan zafi ta ruwan zafi ta azaba ce ruwan sanyi ni imani ku bar mutane su sha za a sha mura ce kwarai akwai magani tunda Allah ya ba mu ni'ima ne a sha ban ce ko kai ta kwakwadawa ko ka je ka samu matsala ta ce abin nan ba da ka wa yusra min ma'in sadiq yatajarra'uhu yana kwankwadar ruwan wala ya kadu yusihu amma duk yadda yake kwankwada za ga wannan ruwan yana zuwa mishi baya iya wannan haɗiyan shi ya warware mishi bushewar makogoro ya tajarra'uhu kada zaki in yana shan ruwa sai ake ga mishi ya tajarra'uhu kai na ka shan ruwanka ai turbul ma'u shan ruwa ne na zaki kuma ya tajarra'u kun za zaka ji kuɗi kuɗi yana sa da karfi to haka dan wuta ya azabta ne ai ruwan da za ta da gaske yana kwankwada sai bisa fasashen ruwa ne wala ya kadu yusuhu wannan ruwan yana shigowa amma baya iya haɗiyan wannan ruwan cikin salin adam yana shiga sai dai ka ihu ya tsayar yana jin kishirwa ya sa a baki yana kona shi to shine al'amarin da yake faruwa da shi da yake cewa wa ya'tihi al-maut mutuwa yana zuwa mutu duk yake fa kaman zai mutu kishin ruwan da ya ji kaman zai kace shi tafasasshen ruwan da ya shigo baki sai da wai wai mutuwa zai ɗaiɗe shi wa ma huwa yin kulli makani ta kowane wuri kawai yana ji mutuwa ya zo mishi yana ji ta bangaren shan ruwa ga ice ruwa ga mutuwa ta bangaren tafasasshen ruwa mutuwa ya zo ta bangaren azaba mutuwa ta bangaren kaza mutuwa wa ma huwa bin mayyitin amma shi ba mai mutuwa bane a wuta ba a mutuwa dan wuta zai shiga wuta dan aljanna ya shiga aljanna a zo da mutuwa da tufar rago a yanka shi akan tsantsara firafi a ce ahlul janna kulodin bila maut dan aljanna goma ba mutuwa dan wuta goma ba mutuwa da ka shi yanzu ya zo halin da mutuwa ma shine sauki gare shi kuma amma kuma wa ma huwa bi mayyiti shi ba matacce bane a lahira a duniya ne innaka mayyitun wa innahum mayyitun amma a can ba haka bane wa min wara'ihi bayan ya gama kwamfarar ruwan nan ko azabun ghalib ga azabun da yafi na farko kuma kauri yana jiran shi a ta yana kwamfaran tafasassar ruwa yana jin ga sabon azaba ta ana haka sabon wani azaba kuma ya girmi wannan yana zama in ya jefar da ruwan ya da sai na yanzu ya fi muni kishin ruwan ya fi nada sai sake dawa ya da an sake hada wanda kullum a cikin kare yake kullama aradu an yi urdu fiha ka idu fiha haka fa duk lokacin da ya nemi ya fita a cikin wuta za a mayar da shi wato wato a lahira akwai azaba shi yasa annabi yake cewa ku nemi tsarin wuta ko da da tsagin dibino ne wuta bala'i ne in a rayuwanka za ka yi ta addu'a Allah ya raba ka da azaban lahira wallahi ba ka yi asara ba saboda lahira babban bala'i ne Allah dai ya tsare mu daga shiga wutan jahannama da haka Allah ke cewa masalul ladina kafaru bi rabbihim مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم آخر لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الجلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بأبيد الله مدعوكتين سركيكي سوى مثل الذين كفروا misalin waɗanda suka kafirce bi rabbihim ga ubangijinsu a'maluhum ayyukansu karamadi kaman karmami ne ishtaddat bihi rihu wanda iska ya tsanantu gare shi fi yawmin asif a ranan da ake tsakar iska da kadawar iska la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in la yaqdiruna ba sa nan a matsayin komai ba su da wani ƙiman komai ala shay'in zalika wannan huwa salalul ta'id shine asalin ɓata manisanciya alam alantara. shin baka gani bane annallaha lalle Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq ya halici tsammai da kasai da gaskiya in ya sha in Allah ya ga dama yuzhibukum sai tafiyar da ku ya ɗauke ku a duniya wa ya'ti bi khalqin jadid ya zo da sabbin halittu waɗansu waɗanda ba ku ba wa ma zalika ala Allah bi aziz kuma wannan a wurin Allah ba abu ne mai wuya ba wannan misali ne da Allah maɗaukacin sarki yake bugawa dangane da ayyukan kafirai waɗanda suke haɗa Allah da wani a wajen bauta kuma suke karyata manzannin Allah sannan suka gina ayyukansu ba akan ingantaccen tushe ba sai Allah maɗaukacin sarki ya nuna cewa ayyukan duk da suka yi a duniya an rikitar da ita an zubar da ita da ka ba ta da amfani abin da ake so a nuna maka kafiri duk aikin da ya yi mai kyau Allah baya ba shi lada a kai yayin da mumini in ya yi mai kyau yana da lada yanzu kafiri duk wani aikin da zai yi yanzu da kafiri zai gina masallacin nan ba lada amma musulmi kuma mai Allah ya ce in ya gina masallaci kamar wannan Allah zai gina mai gida a cikin aljanna gida a cikin aljanna ba daidai da masallacin da ka gina ba a'a gida a cikin aljanna kawai in aka ce maka gida a aljanna matalaucin aljanna gidan shi kamar duniya ne sau goma to kaga a aka ce gida a aljanna ga wanda ya gina masallaci mafi karanci kamar ka ce a gina mai gida kamar duniya sau goma ne mafi karancin kenan akwai hadisin da ya zo da cewa wanda ya gina wa Allah masallaci za a gina mishi gida a aljanna kaman ɗakin tuntu. wannan hadisi ne na ƙarya bai tabbata ba duk wanda ya wa Allah masallaci Allah zai mai gida a aljanna aljaza'u min jinsil amal ne amma sai ka ƙara da wani ibaranka to da dama ana iya samun matsala a addini sai a ce aljaza'u min jinsil amal shine kaman kadiyan ginin masallaci a ce wanda ya gina masallaci man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna sai wani ya dauka girman masallacin girman gidanka a aljanna ba haka bane ibnu usaymin yake cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna in ka ɗauko ƙa'idan can ta malaman usulun fiqh da cewa aljaza'u min jinsin amal sakamakon yana tare da jinsin aiki yake ta tsaya nan kamar kana nufin daidai masallacin daidai gidansa aljanna yace ba haka ake nufi ba aljaza'u min jinsin amal anan aljaza'u afdalu min jinsin amal ne wato sakamakon ya fi abin da kai da ka da ya gina masallaci kamar wannan gidan shi a aljanna Allah kada ya san girman gidan kenan da ka to kafiri kuma inda zai zo ya gina masallaci kamar girman da ba shi kuma ba lada ba lada idan Allah ya taimake shi buɗa mai a duniya kawai in Allah ya taimake shi ya musulunta amma ya samu lada kwaya ɗaya kwayan kobo na lada babu kaga Allah yake nuna maka ashe musuluncin nan jari da za ka yi sallah har Allah ya karba ka yi sadaka har Allah ya karba aikin fare har Allah ya karba saboda musulunci ba dan musulunci ba za a karba maka ba to sai Allah ya ce kaga waɗanda suka kafarta su kuma suka kafarta su a amaluhum duk aikin da suke a duniya na kirki wanda ya kamata a ce an samu nada. to sakamakon ayyukan karamadi kaman karmami ne karmami ka je ka yi ka kwashe amfanin gonanka Kayi masara kayi wake kayi shinkafa ai lokacin da ka je iya amfanin kake fashewa. waɗannan ciyayi na shinkafan ko na masaran kaga zama jujiya zama gona tafiya kake yi ka bar shi a gonan dan ba shi da amfani wani ya ga dama ya kona wani zai bar wa dabbobi zo su kiwo a ciki to wannan shine ramad shi ake kira karmami istaddat bihi rihu wanda iska ta yi tsanani da shi to kaga irin wannan ba shi da amfani idan iska zo da karfi ne zai ɗebe shi kawai zai kaga yana tafiya da shi to haka ayyukan kafirai yake lokacin da aka sassara waɗannan shinkafa aka kwantar in ka gan su zaka ga shinkafa ne da iska zai zo hankalin ka zai tafi ya kwashi abinci don ya zo babu abinci haka iska zai ɗiba kai zaka ɗauka abinci na sai iska ne banza ne kawai to haka aikin kafirai yake kai kake ganin aiki amma a wurin Allah fa ba aiki ba. yasa wanda ake ziga shi ake ririta shi zuwa ga kungiyar intafet ta tsarubul adiyan wai a zo a yi kusancin addinai da kiristoci wai ai su ma addini ne mu ma addini ne da ka kowa lalube yake sai ran kiyama Allah zai tantance ai in ya zama addinin kama a haka ka ɗauka to kai kafiri ne dan a sharaɗin musulunci sai ka hakikance cewa shine kaɗai addinin gaskiya shine kaɗai addinin da in an bi Allah zai karba. kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya kama wata hanyar da ba addini ba shi kuma ya rike ta da sunan addini to sam Allah ba zai karɓa mishi ba inna dina inda Allahul Islam addinin da Allah kadai ya yarda da shi shine kawai addinin musulunci da kan an zo ana tambayan ka how many religions in Nigeria ka ce one ɗaya ne in an ce da kaza ka kace ce da shirmai amma addinin guda ɗaya ne Islamic religion amma karka ce and Christianity religion a wancan ba addini ba ne in a makaranta ko ban ce maka ba ka ka je ka ci ba ka wuce ka ci astaghfirullah in ba ka baka ce da wannan da traditional da kaza babu musulunci musulunci kawai dan kan ka tsallake shi kenan ka bar su da shirman su kai ma ka san ƙarya ka faɗa da na ce Allah dai ka yafe mu da haka yake cewa ayyukansu kamar karmami ne wanda iska ta tsanantu a kai fi yawmin asif a ranar da iska tana kaɗa. sai kuma a ce ga guguwa ta zo kaga ba zai zauna wuri ɗaya ba la yaqdiruna to haka kafirai suke duk aikin da suke yi a ba an mansura ne wai iska ta tafi da shi ba lada a banza ba lada ko ɗaya dan kar arne wani abu kace Allah ba da lada Allah ba zai ba da ladan ba kar ka wahalar da bakinka duk abin da ba zai yi ba haramun ne kai addu'a akai kamar yanzu ne wani kace wani Allah ya raya ta shekara 500 baya yiwa ƙarya ne to wannan addu'an kana iya samun zunubi akai kar ka yi a walam nu'ammirkum ma nu'ammiru ba a bada shekara dubu ba a bada shekara ɗari biyar ba a bada kar ka roki abin da baya yiwuwa ka roki abin da mai yiwuwa ne shi ake roka. da haka yake cewa la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in ba sa iya yin ba sa iya mallakan komai cikin abin da suka aikata la yaqdiruna ba sa ki da kima ba su da kima ba su da daraja duk abin da suka yi ba a auna shi a cikin komai da haka ba a cewa mizanin sun an zo ran iyama a duba na kyawa a'a su mizanin su ɗaya ne zunubi kawai ba su da aikin lada ko guda ɗaya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk kiristan da ya musulunta kullum in yayi aikin kwarai ladan lada biyu ake bashi yanzu da kirista zai musulunta idan muka yi sallan magariba da shi mu za a ba mu ladan magariba kaɗai ko to su kuma za a ba su ladan magariba sau biyu haka har ya mutu za a rika ba shi ladan sau biyu saboda me a rikar musu da abin da ya rasa a baya to shi yasa akwai falala kirista da musulunta zai ta jari sosai da zai je aljanna da shi insha Allah naka ayi musu tallan musulunci yake cewa zalika huwa dhalalul ta'id ai wannan shine bata manisanciya kai bata batan bata tab aikin da za ka yi duka ba lada kuma kai kana ji ma aiki kake yi a ce la yaqdiruna ba a ɗauke ta a bakin komai ba wa qadimna ila ma amilu min amali fa ja'alnahu haba'an mansura ba zai gane a bata manisanci ke ma sai ran kiyama zai zo ne ran kiyama har yana burtulin yana bubbuda a matsafa ya zo da ayyukan shi sai ya zo ya sai ga ba komai a je tuni ya bi iska garan kada miya ba abin da ya samu na lada ya ce ina ladan na ta ba abun da kai daga duk abun da kai ba lada a cikinsa kamar yadda Allah ke cewa matsalu ma yin tuɓo na fi hazihin hayati duniya ka matsalin rihin fi hafirun a sabat har ta tsaunin zalamu an fusa hun fa'ahlakatu wa ma zalahun hun la walakin an fusa hun ya misali abin da kafirai suke siyarwa ne na sadaka kamar misalin iska ne wanda iskan da ta zo ta samu amfanin gonan wasu mutane a zalimai ne iskan da ta zo da ta sai da ta cire har jijiyoyin amfanin gonan ta yi waje da su gaba ɗaya ta ƙarfi cikin ruwa ruwa ta tafiya ya ce su haka da su to suna ganin sun yi aikin kwarai ne a ce gaba ɗaya iska ta tafi da shi babu lada ko kwaɗe da ya rage musu a wani tara annan laha Allah ya wai kin baka gashi Allah bane khalaqas samawati wal arda shine wanda ya halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya ai gaskiya ne halicci sammai da kasai Allah ne halicce su aw lam yaraw anna Allah allazi khalaqas samawati wal arda wa lam yahyi min khalqihinna ala yaqadirin ala an yuhyi al mauta kenan Allah madaukakin sarki shi ya halicci sammai da kasai da haqqi da gaskiya ai duk wanda aka ce Allah ne halitta mai da kasai ya san dai ba ana kokarin gyara zance bane da gasken Allah ne duk wanda yake bauta ma wani ba Allah ba shi ma ya san wannan din ba shi halitta mai da kasai ba da za a faɗa ka zai ji shi ma an yi magana ne bambara kai haka da haka yake cewa in ya sha idan Allah ya ga dama ya zai kuma sai ya ɗauke kuma daga duniyan gaba ɗaya daga ƙasa wa ya fi khalqin jadid ya zo da sabbin halittu idan Allah ga dama mala'iku da duk waɗanda suke rayuwa a sama sai Allah ya dauke sai ya kawo su mu da muke rayuwa a sama sai Allah shi ya dauke mu kaf ya kawo sabbin wasu halittu ya ga dama wasu mutane ya ga dama aljanu ya ga dama tsuntsaye ya ga dama kirkiri halittun da ba a taɓa tunanin za a yi ba ya ce an bar muku ƙasar ku rayu to ashe da mu in Allah ya zaɓa ya ba mu gode mana amma ba mu gode ba zai iya ɗauke mu sai kawo su da haka yake cewa wa man zalika kaga dai wai Allah ya dauke mu ya kawo fito wannan bai zanto alallahi a wurin Allah bi azizin wani amma mai wahala ya fi komai sauki da ka yadda Allah ya kawo mu duniya to mu yi mantemin ɗinta mantemin na duniya kuma shine kawai mu yi kokari mu yi aiki na kwaye yanzu za ka ga duniya yana ta tafiya inda za ka ga rayuwar yana karewa yau ba muna azumi 25 da ba yau ka aka ba yau aka fara yi tana ashirin da biyar kana so ka rage wa duniya gudu to ka dage da aiki na kwarai in ka dage da aiki na kwarai za ka rage wa duniya gudu yanzu ko gudun ramadan nan da ka gane tun daga farinta da ka rage mata gudu shine dagewa da aiki na kwarai sai ka lazumta wa kanka duk kwana shida sai na yi saukan qur'ani kullum izu goma goma da zuwa za ka kirka sai da ka yi sauka sau sai ka rage mata gudu na ɗaura wa kaina kullum sai na karanta zikiri kaza adadi kaza sai ka rage mata gudu amma sai baka yi dole kaga tana gudu in ka ga mutum ya ce ka rayuwa yana gudu to ba abin da yake kullawa ne amma in yana kulla abu ba zai ga yana gudu ba ba zai ga tana gudu ba yanzu ka ga duk yadda kake ganin tana gudu ka ya fi ganin ta fi gudu ya fi ganin tana gudu dan kai yanzu abin da ya ka ba ta gudu kana gudu da an zika har yanzu lokacin bai ba ranar ya faɗi ba ko da ba a komai ba gani yake ko tana ta tafiya haka to wannan ma ka rike ta da azumi to sake rike ta da ayyuka na kwarai kuwa za ga rayuwar ba ta tafiya sai ga rayuwar ka kadan sai da ka more ta ka je wurin Allah da abu da jari mai yawa sai ka ga an dace Allah madaukakin sarki ya dace da mu za mu tsaya nan insha Allah gobe final zama ko to Allah kai mu rai da lafiya Allah ya nuna mana gobe lafiya gobe ranar raba kayan marayu gobe kuma ranar rufe tafsiri gobe final ne za mu kammala mu tsaya a inda za mu tsaya in Allah ya kai mutum kenan sannan kuma sai mu yi addu'a ta gaba ɗaya insha Allah to a takbir wata ta ba da naira dubu ɗaya wa mamanta da babanta ta kuma ba da naira ɗari biyar wa kanta Allah ya saka mata da alkhairi Allah biya bukatu wani ya ba da naira dubu ɗaya a yi wa yaronsa addu'a suna makaranta yaransa addu'a suna makaranta to Allah albarkaci rayuwarsu Allah madaukakin sarki ya sa samu ilimi mai inganci Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarsu wata mamanta ta na wata maman ta rasu kenan ta bada naira dubu ɗaya Allah ya kai mata lada Allah ya saka miki da alkhairi yadda kika yi ladan ya je mata muna addu'a Allah ya kai mata lada, ke kuma Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwanki a bisa wannan alkhairi da kika yi gare ta wata ta da ɗari uku mababanta mababanta ɗari biyu matanta sun rasu gaba ɗaya kenan wa Allah ya su Allah ya kai musu wannan ladan cikin kabarin wani ne yake ba mu abin shan ruwa muna so a yi masa addu'a an jima za a sake shan ruwa to sha Allah wannan dole a yi mai addu'a insha Allah gobe za a raba kayan marawi na da karfe tara zuwa goma za a rufe tafsir gobe da azhar zuwa asar Allahu akbar a ni ma na samu sauki a shi Allah ya Allah ya saka da alkhairi wani fitina ya samu shugaba mu yi masa addu'a ya samu shugaba na masallacin kafin da yake na ba lafiya muna addu'a Allah madaukakin sarki ya yi mishi wannan musiba da farko waɗanda suka tallafa wa asusun marayu muna addu'a gare su Allah biya musu bukatun su duniya da lahira duk wani abin da suke bukata a duniya da lahira muna addu'a Allah ya ba su duk wani abin da suke tsoron faruwa gare su muna addu'a Allah ya musu kari a kai Allah madaukakin sarki ya shiga tsakanin su da makiyansu na sarari da na bayyana da na boye Allah madaukakin sarki ya albarkaci sana'ansu da neman su wanda ya bayar saboda ɗan shi yana makaranta ko kuma ƴaƴan shi muna addu'a Allah albarkaci rayuwar ƴaƴan Allah ya ba su ilimi mai albarka Allah ya ba su ilimin da za su amfana da shi su amfani iyayensu da al'umman ƙasa da duniyar musulmi ma duka kuma wacce ta bayar saboda mahaifiyarta ta rasu muna addu'a Allah ya kai haske cikin kabarinta ita ma da ta bayar Allah ya kawo mata mai kula da bayanta da ma rayuwarta da wacce ta bayar wa ɗanta da mahaifinta mijinta da ya rasu suka rasu Allah ya kai haske cikin kabarinsu ita kuma Allah albarkaci rayuwanta ya ba su abin da za su ci sannan kuma dangane da abin da ya shafi wannan fitina da ya samu shugaba muna addu'a Allah madaukakin sarki ya yi wannan fitina dama rayuwa ba a rabuwa da jarabawa amma Allah ya ce in aka yi hakuri komai zai zo da sauki don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da mumini ga mumini dan uwan shi kaman gini ne in abu ya samu dan ka mumini sai sai ka da kai ya samu to yadda zaka damu in kai ne kai addu'a Allah ya yi maka to mu sake sa shi cikin addu'a Allah ya yi mishi wannan fitina idan aka sha ruwa addu'a da ake yi lokacin shan ruwa karfafe ne da haka wannan takarda da ke cewa wanda yake ɗaukar nauyin wannan shan ruwa mu sa shi a cikin addu'o'i to mu sa shi cikin addu'o'i jiya na faɗa cewa idan aka zo buɗe baki ɗin kowa yadda za ka roƙi buƙatunka sai ka sa shi a ciki Allah ya biya mishi buƙatun shi da kuma halin da shugaba ya fada a ciki to yau kowa sai sadakan addu'a na musamman idan ya zo buɗe baki Allah madaukakin sarki ya yi mishi wannan jarabawa na mutum da tijo ga shekaru fitina ya taso kaga abun a tausaya ne to mu sa cikin addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ya sa ya zama kaddara gare shi kuma Allah ya gaggauta nuna karshen wannan jarabawa da da haka muna tawassuli da karatun da muka yi da tafsirin alkur'ani da muka yi da azumin da ke bakinmu da kuma salloli da muke na dare da sauransu da sauran ayyukanmu na kwarai muna tawassuli da shi Allah madaukakin sarki ya yi mishi wannan musiba da ya fada a ciki Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi abin da ke damun shi kaga abin mutum ya haɗu da kasuwa da aka yi mishi da wani fitina abin mu tausaya da kuma mu cikin addu'o'in mu Allah ya yi wannan musiba da na'am wata ta ba da naira ɗari biyu wa yaronta wa mamanta ko da kuma ɗari wa babanta da ɗari wa kanta dubu ɗaya kenan Allah ya saka masa da alkhairi Allah biya bukatu Allah madaukakin sarki ya tsare mana abubuwan da muke neman tsari a kai Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun da muka sa gaba waɗanda suke barin addu'o'i maza da mata waɗanda sun tura da waɗanda ba su tura ba muna addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu akwai wata mata tana can Abuja tana cikin waɗanda suke yawan bibiyan karatuttukan mu idan muna yi a social media da su WhatsApp da sauransu to da dama wani lokaci in za mu sa littafi ko a biyu haka tana turo wani kuɗi ita ma a sayi littattafai a raba to ta yi ta haɗuwa da jarabawa kusan sau uku ana kidnapping na ɗan uwansu watannin baya ta yi waya take cewa an ɗauki mutum biyu ko uku bayan an sako su an ɗau mutum biyu ɗazu take gaya min cewa an sako wancan da aka kama an sako shi kuma an ɗau ita shi shi ɗin ma ya dafu yanzu sai da aka biya miliyan uku yanzu yana asibiti ya yi gina jina an sake ɗaukan ƙarshe abubuwa ɗin mutum yana ji ababen tausayi duka sai mu haɗa da nata da na ishu shugaba ɗin idan an zo addu'o'i an shan ruwa da sauransu lalle mu yi kokari mu sa waɗannan bayan Allah a cikin addu'o'in Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatu Allah madaukakin sarki ya tsare su daga wannan musiba da suka fada a ciki Allah ya sa ya zanto kafara ne gare su Allah madaukakin sarki ya zaunar da ƙasar mu lafiya duk wani wanda yake cikin matsi da kunci muna addu'a Allah ya kawo mishi mafita akai abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya ce mana sai mun haɗu gobe karfe tara a nan insha Allah ai shugaba ba a yafe wa kowa ba kowa ya zo aiki kowa sai ya fito ba a daga wa kowa kafa ba insha Allah tunda an mana bonus gobe a zahar za a fara tafsiri da an ce sha ɗaya mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka